يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna litinin wato sha biyar ga watan ramadana hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 20 ga watan 6 shekara ta 2016 a wannan zama da mukan yi na karatun alkur'ani tare da kokarin sanin ma'anoninsa gwargwadon abin da ya sauƙaƙa a wannan masallaci na sahaba da ke kundila muna cikin ba baqara kuma a jiya mun tsaya a kan aya ta 154 a yau za mu ɗora kan aya ta 155 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun na'am Allah madaukake yace wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al wal anfus wath thamarat ولنبلونكم بشيء من الخوف wato lallai za mu jarabce ku da wani abu na tsoro waljoi da yunwa wa naqasin min al-amwali da tawaya ta dukiya wal anfusi da tawaya ta rawuka wa samarati da tawaya ta kayan noma kayan marmari sai Allah ya ce wa bashirus sabirin ka yi ma masu haƙuri bishara in sun gamu da wannan ibtila'in da jarabawa suwaye ne masu haƙurin su ne allazina idza asabalhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne waɗanda idan wata musiba ta same su sukan ce inna lillahi mun wato ainihin lillahi na Allah ne ثم وإنا إليه kuma سأنكم زوا قريش زام koma? wato zuwa ga Allah muke mai da al'amarinmu wannan abin da ya sami mu daga Allah yake kuma mu karan kanmu mu ma halitta sani mulkin sani ikon sani? wa inna ilai haraji'un kuma zuwa gare shi za mu koma ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma Allah ya ce waɗannan su ne wanda za su sami salawatun min rabbihim wato aminci daga ubangijinsu shine wa rahma da kuma samun rahma ta musamman wa ulaika humul muhtadun kuma waɗannan su ne masu shiriwa. wato Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi yana wato an gaya ma muminai kenan cewa wani lokacin Allah zai iya jarabta su da abin da rai ba ta so waɗannan abubuwan da aka lissafo duka rai ba ta son su shine na farko alkhawf ne alkhawf shine shiga firgici da rashin security da rashin kwanciyar hankali da tsoro wannan shine abu na farko da yakan zama tashin hankali ga ɗan adam domin ɗan adam duk sanda bai da kwanciyar hankali ina cikin tsoro zai iya sababan mai da waɗannan abubuwan na gaba tsoron zai hana masa fita neman abinci daga nan kuma yunwa ta kama shi tsoron zai hana masa yin bacci daga nan kuma kwakwalo shi ta iya tabuwa tsoro yana iya <clears throat> wato jefa ɗan adam cikin abubuwa da yawa na bala'i wanda shi tsoron shi ne sababin wadancan shi ya sa kunga ƙuraishawa <clears throat> can da allah subhanahu wa ta'ala ya goranta masu irin neman da ya masu da ilafi ƙwaraishin ilafihim rahlata shita'i wa sai sallah ce budu rabba hadal bai ko allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min hau? abubuwa nema biyu Allah ya yi masu Ya ce wato ainihin su fi ƙwarai, sabon ƙuraishawa na tafiyar da suke yi lokacin bazara da lokacin kuma sanyi sukan tafi kwatauci zuwa ƙasar sham su kai kayan su can su sai su sau wanda suke bukata a waɗannan lokacin guda biyu sai Allah yake cewa to wannan ni'imar da ya masu na tafiyar da suke yi su je su kawo su kai wannan ni'ima ce fali abudu rabba hadal bai su bauta ma ubangijin wannan ɗaki na ka'aba kenan shine Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce allazi adamahum min ju'in wanda ya ciyar da su ya ƙosar da su daga yunwa wato mutanen maka ba sa noma don ba ma ruwa ake wanda za a yi noman ba amma an yi ruwan ba wuri ne da zai tsirar da wani tsiro ba amma duk da haka Allah yake ni'imta su ya ba su abinci sai Allah ya ce to su bauta ma ubangijin wannan ɗaki wanda ya ciyar da su ya raba su da yunwa sannan wa amanahum min khawfin ya amintar da su daga tsoro maka Allah ya tsare ta duk wanda ya nufi ya kawo mata wani hari ya ta masu da hankali Allah zai maganin sa. suratun wato ainihin fili ta ba mu amsar wannan lokacin da abraham ya yi giwa cewa zai iya kawo hari kun ga tun maka ya shigo garin Allah ya gama da shi Allah ya tsare su duk wanda duk lokacin da ka sami da wato ka sami kwanciyar hankali ka sami ƙoshi to kamata ya ka gode ma Allah ce godiyar ka koma ka bauta mashi ba kuma ƙoshin wato da kwanciyar hankalin ya jefa ka cikin tashin wato taɓargaza da ƙanna ba kun ga garin nan sai da aka kai lokacin da daddare inda za ka kewa garin nan kakaf ba inda za ka ga wani gidan kallo da daddare an buɗe shi balle gidan rawa balle gidan da ake haɗuwa maza da mata ta wuraren da ake ke yanzu ake zuwa da sunan biki kaga wani bin ana cakuɗa maza da mata lokacin duk ba a yi su ba saboda ne ana cikin firgici da tsoro to kuma yanzu an sami kwanciyar hankali da firgici wato kwanciyar hankali daga firgicin da ake sai kuma ake nema a gode ma Allah da abin da bai so Allah in yi maka ni'ima yana so ka gode mashi da abin da yake so shine da'a gare shi da bin dokokin shi da gudun saba umarninsa an gane da kyau to Allah subhanahu wata'ala ya ce wala nabluwannakum lallai tabbas za mu iya jarabta ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na tsoro wal ju'i da wani abu wato ainihin na yunwa a jarabce ku da fari farin da zai sabbaba ainihin wato yunwa ko kuma a'a ya zama a kwashe albarka ta abin da ake da shi ko ya zama gashi baya isa manomi zai noma abin da ya noma ba zai ishe shi ba mai saye ya sayan shi ma babu albarka a ciki sallah ce wa naqasin minal amwali da tawaya ta dukiya kamar yadda yanzu ake ciki kenan tawayar dukiyan nan ko ɗaiɗaikunku ko gwamnatoci duk Allah yana iya kawo ne yanayi na tawaye dukiya da kuna samu da yawa kuma Allah ya kawo samun ya zama kaɗan ko kuma ya zama gashin babu albarka duk na ƙasa ne min al'amwal wal anfusi ya tawaya ta rawuka wani lokacin a saukar da yanayi na wato ainihin annoba kwalara ce a wani ciwo da zai zo gaba ɗaya a ta mutuwa me dalili me ya jawo abin a'a daga Allah kawai yake na kasun minal wato an fusu kenan kawayar rawuka Allah ya kawo ka gana ta mace mace lokaci guda ka ga an ce wane ya mutu wance ta mutu gari guda an sami kaza duk wannan Allah ya ce zai iya sama maku wannan sannan wasu da rasa kayan noma Abin da ake shukawa a shuka a rasa ko a shuka abin ya samu Allah ya aiko da wasu kwali su bata shi kamar yanzu na manoman tumatiri haka suka gani duk abin da za su sun yi kuma gashi nan ya samu lokaci guda Allah ya sauko da wasu kwali da suka bata shi wannan haka Allah ke yi da gyada a nan kasar mu ta Hausa ko mu ce nan arewa da ake yi tana ɗaya daga cikin arzikin da aka samu a nan ƙasar, ya zama sababin wato ɗaga ƙasar domin da arzikin gyaɗa da su kuza da su ɗaiɗi da su ne aka fito da man da ake ta tujiya da shi yanzu wanda ainihin gyaɗa ɗan wuri kaɗan za a shuka kaga ga ta yi ‘ya'ya an tsinka har ma a gaji da tsinka ɗin amma aka zo a shuka babu ‘ya'yan aka sami wata cuta wasu ƙwari da ake ce musu soriyo a lokacin sai ka shuka ga ta nan amma in ka tone babu ‘ya'yan kwarin sun cinye wannan duka na ƙasin wato ainihin minan samarat kenan ku sami tawaya ta kayan noma da kayan marmari duka Allah zai iya jarabta ku da wannan to me ake so kullum in wani abu ya faru daga mahalicinka inda ba ka da magani ba ka da iko ko ma za ka kai ta kaza da kaza da kaza wayo ko kuwa a'a abinda aka bamu formula abinda za mu yi mu sami lada mu dace da abin da Allah ke so dama ibtila'i ne sallah ya ce wa biri sabiri kai ma masu hakuri bushara duk abin da aka jarabce ku da shirin wannan to babban abin da za ku rike shine haƙuri haƙuri shine babban jigo na samun dukkan wani alkhairi da dukkan wata ni'ima shi yasa magabata suka ce wanda Allah ya bashi hakuri to ya bashi jari na rayuwar duniya da lahira jiya mun yi bayanin haƙuri haƙuri akan bin dokokin Allah haƙuri akan nisanta sabon Allah haƙuri akan waɗannan abubuwan da aka lissafo mana abubuwa na ibtila'i da Allah zai zarafce ku da su kuma so da yawa wasu tsato suke yi idan bawa ya bi Allah ko bayi suka bi Allah ko wata al'umma ko wata ƙasa ba za a iya jarabta su ba ba haka bane imani daban yin sallar ka daban wannan duka abubuwa ne tsakanin ka da Allah kuma yi kike dan Allah to karkashin wannan din Allah zai iya jarabta ka da wani abu wanda zuciyarka ba za ta so ba ku dubi annabawa su suka fi kowa kusa da Allah amma wani bin sai a jarabce su da larura da ciwo da damuwa a ku dubi annabi Nuhu aka jarabce shi da dan shi kan gare masa ba jarabta bane annabi Lutu matarsa ta zama kangarariya ba ibtila'i ba ne hmm? haka nan annabi yunus ko aka jarabce shi da rashin lafiya iri-iri haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam haka jarabce shi da sharrin munafukai iri-iri suke ta masa shari. daga cikin sharrin da suka suka ce matarsa ta yi abin da faɗi ma da baki ba za ta iya faɗansa ba ba ibtila'i ba ne kuma aka riƙe wahayi sama da kwana arba'in ba ya wahayi ba balle ai bayanin gaskiya abin manzo sallallahu ya ce shiga cikin damuwa sahabbai suka shiga duk mumini ya shiga cikin damuwa ba ibtila'i ba ne wannan to waɗannan abubuwan suna nan sai a zarabci bawa da abu ba wai dan bai da imani ba haka nan wani lokacin ka rasa kuɗi ba dan baka da shi ba wato wai ba dan ka saba ma Allah ba a dan Allah ya jarabta ka ya ga za ka haƙura ko ba za ka haƙura ba a saukan ma da wani ciwo kai ta fama a je nan jinya a je nan duka dan Allah ya jarabta ka shi yasa sai aka ce wa bashirin sabiri kai ma masu haƙuri bushara kenan waɗannan abuwa na ibtila'i bisa makadir na ubangiji za su iya samun mumini za kuma su iya samun kafiri an fahimta da kyau kenan ba wai dan kawai kana bin Allah shi kenan Allah ba zai iya jarabta ka ba karkashin bin ma sai ya zarafta ka dan ya yaya imanin ka kuma za ka bi wannan hanyar domin Allah cewa su waye masu haƙuri su ne allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kinan formula ta gaba in har wani abu musiba ta sami musulmi ko su ne waɗanda idan wata musiba ta same su to me suke cewa qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi ya zo ingantacce wanda yake ba mu kissar ummu salama hadisin ta ne take cewa mijinta abu salama ya je majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwankwado karatu daga cikin abin da ya samo na karatu ta ce da ya zo ya gaya mata wani hadisi shine gashi nan take cewa ya gaya mata wani hadisi da ta ji daɗin shi sami ta yake cewa sami ta min rasulallah sallallahu alaihi wasallam surur tubihi na ji wani zance a wurin manzo mai daɗi da ne farin ciki da shi ƙala sai yake cewa ainihin a zancen wato ainihin ga abin da annabi ya ce la yusibu ahadan minal muslimina musibatun a fa yastarji'u inda musibatihi thumma yaqulu allahumma ajirni min musibati wa akhlif li khairan minha illa fa'ala zalika bi abinda annabi ya faɗi shi kuma abu salama ya jiyo yake cewa annabi wato babu wani ɗaya cikin musulmi da wata musiba za ta same shi sannan ya istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan nan kuma ya ce Allahumma ajirni fi musibati Allah ka ainihin ba ni lada kan wannan musiba da ta same ni wa akhlif li khairan minha kama yamman da wanda wato mafi alkhairi a gurbin ta abin da na rasa Allah kama yamman da mafi alkhairi daga abin da na rasa illa fa'ala zalika bi face Allah ya aikata mai hakan ya ba shi canji wannan ya gaya ma matar shi ashe kaga idan ka zo makaranta cikin abin da sahabbai suke koyi da su ka je ka koya ma matarka ka gaya mata shi ya jiyo hadisin bai rike shi ba yana zuwa ya gaya ma ummu salama shi wa kenan abu salama ya gaya mata wannan hadisin daga nan ta ce qalat ummu salama sai wato ainihin ummu salama ta ce ainihin fafastu zalika min sai na haddace wannan hadisin daga abu salama wato da na ji shi falamma tufi abu salama ana nan ran nan kwatsam da abu salama ya rasu mijinta kenan kada abin da mu ya same ta ko bai same ta ba ta ce istarjatu sai na istirja'i na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna ganewa wa qultu allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan min Allah ubangiji ka bani ladan wannan musiba ta rasa mijina da nai haƙurin rasa shi da ne Allah ka bani lada sannan wa akhlif li khairan min ka mayan man da wanda ya fi shi alkhairi ya take cewa summa summa rajatu ila nafsi sannan sai na kuma sake tunani a raina wa qultu nace min aina li khairun min abi salama yanzu ina waye kuma zan samu sama da abi salama na dai karanta wannan abin da shi miji na ya gaya annabi ce ya faɗi na yi amma faɗa tunani yanzu wannan sahabin na wani yana cikin manya-manyan sahabbai kabilar su ita na cikin manya-manyan kabilun da suka zo ma manzo suka yi mashi mubaya'a kabila ta wato abu salama ko bani salama kenan ta wannan mijin na mai matsayi mai daraja anya zan sami ko wani wanda ya fi shi falamma in qarar iddati Faɗa hidda ta tana karewa sai gashi annabi ya aiko yana neman anema masa izini izinina shikenan bayan nan sai gashi ya zo ya nemi izinin wato yana son magana da ni ta aure. Wa'ana adi ba hu I a daidai lokacin ina ta wato ainihin Jami wata fatatawa. wato ina wani aiki kenan wannan tana faɗin yanayin da ma take lokacin da annabi ya sallama ya zo gidan ta ce ainihin wato faga santu ya dayya min alqaradi sai na je na wanke hannuna daga wannan wato abin da ake rena ita fata a ta na wanke hannuna kenan ya ce wato take cewa wa zantu lahu na yi masa izini ya shigo saboda haka fa wa ba'atu lahu wisadatan wisadata adamin hashu halai na kan shimfiɗa masa wani ɗan wato wani filo wanda yake aka yi shi da da fata ma aka yi shi aka ɗan sa wani abu dai aka lullube a ciki mai taushi shi na ɗan jefa masa ya zauna ainihin faɗa da alaiha sai annabi ya zauna kan wannan filo ɗin wa kaɗaba ni ila nafsi ya neme ni da magana aure shine ba kenan kinji kinji mai kike gani falamma faraga min maqalatihi qultu da yanda ya gama bayanin sa na abin da ya kunshi na so na da aure sai nake ce masa ya rasulullah ma bi Allah ya kuna bika ragba yanzu ni har wani kana da wani kwadayi akan aure na ma'ana yanzu ni har akwai abin wani abu da za a hanga ai kwadayi ai sha'awa a aura musamman kai mai matsayi abin da take giya mai kenan sannan da wasu uzurori ta ce walakin na ne mura'atun oh, wato fiya ghiratun shadida ta ce sannan ni fa mata ce ina da tsananin kishi mata ce wacce ina da kishi ina da kishi yana damuna kenan a wajen zama da wata kuma kai mutum ne mai mata da yawa kun ga uzuri kike faɗa masa fa khafu an tara minni shay'an yu'adhibuni Allah bi ina jin tsoron kan zo aure ka kuma in zo ka ga wani abu tattare da ni wanda zai kona maka rai sababin wannan Allah ya man azaba ya man ukuba kuna ji da kyau wa ana mura'atun adi kad dakhalat fi yasin tace ni wata mata ce da shekaru fa sun fara manyawa tsufa ya fara zuwan man saboda haka wa ana za ta iyalin uzuri na na uku kuma ni mata ce mai 'ya'ya da yawa ina da iyali ina da 'ya'ya duka waɗannan abubuwa guda uku ya za ka yi na manyanta gani da zafin kishi kuma gani da yara kuna fahimta kaga ashe a neman aure ba a kungiya kungiya ba a koyi maka abubuwa in ka je sai a fito maka da su a yi maka bayani in ka aminta ka da shi kenan amma a ɗaɗa kukkulle su a lullufe sai an zo an yi kuma a zo ana cewa ai kaza ai kaza abubuwa su ta fitowa wannan bai dace ba Ka ga ita sai ta fito mai da abubuwan da suke ta yi kada sai daga baya san su kuma ya ji babu daɗi daga nan mai manzo ya ba ta amsa sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce amma amma amma ما ذكرت من al فسوف fa الله عز Allah azza wa jalla aiki abu na farko da kika faɗi magana kishi zafin kishi da sannu zan roki Allah ya tafiyan maki da wannan kishin ki daina jin shi wa amma ma zakarti min as-sinni kad asabani misal alladhi asabaki maganar shekaru da kika faɗi sun same ki nima abin da ya same ki ni ya same ni ah to annabi sallallahu alaihi wa ko ka duba shekara sai da shekara 40 aka aiko koshi da manzanci ya shekara 13 a madina shekara nawa kenan a makka nake so in ce ya zama shekara hamsin da uku to sannan da aka dawo ko madina ake magana a wara shekara hamsin da uku wannan shekara hamsin da uku ai ta ga magana ne an cinye rage watakila bai an tafi gangara ko to saboda haka a lokacin ya gaya mata abin da ya same ki inda shekaru ne ni ma sun same ni wa amma ma zakarti min al-iyal fa inna ma iyaluki iyali magana yaya da kike yi ai yayanki ki yaya na ne ka dubi dan Allah shi yasa wato kafirai makiya Allah makiya Allah suka mutu suna kafirci irin wato mustashirqunan nan kai ka san dole a saka su ta kawai ah, to su ne wai suke cewa wai manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne shahawani kun san shahawani wai mutum ne mai mai yawan sha'awa shi ya sa ma shi ya auri mata fiye da na al'ummarsa ya auri mata tara kullum magana aure maganan mata inna lillahi wa inna ilaihi in ba kafiri ba zai faɗi wannan magana ka je ka bincika tarihin auren manzo sallallahu alaihi wasallam duk auren da ya ka ga akwai dalili kuma akwai wata manufa ba manufa ce ta biyan bukata ba can daga kan auren khadija ita ta neme shi da auren kuma ba budurwa ba ce haka ya aure ta dukkan su banda aisha wace ce ya aura budurwa dukkan su da auren su bayan wani auren ya aure su kuma akwai dalili zainab daga sama ma aka daura mai auren da ita yana yana ki saboda me ta fito daga hannun wa zaidu kada a yi ta zagin shi a ce a ɗansa ɗa na tabanni amma Allah ne ya ɗaura auren daga sama ko in ka dubi mariyatul kiftiya ba shi aka yi ko ba haka aka yi ba duk wanda suke in ka ɗauki ainihin sauda sauda cewa ce ce yar wani sarki ce yaƙi aka je aka kamo ta a matsayin baiwa ya ga bai kamata yar babba a rike ta a matsayin baiwa ba ya ce aka zo aka ainihin ya ce a saka ta cikin rabonsa bayan nan ya yanta ta ya aure ta sababin auren ya sa kabila su gaba ɗaya ta zo ta musulunci wannan ba dalili ba ne duk kowace ka ɗaga ka ga to ga salama dan ya tattara 'ya'yanta da mijince mutu ya barta da shi ya rungume ya ciyar ya shayar ya sami lada don haka ya aure ta bayan ya bace ba sha'awa bace amma kafirai makiya Allah suke rubuce-rubuce suna sukan manzo sallallahu ya zaya waɗannan Allah ba zai bambaka su ba hmm? sallallahu alaihi wasallam ka dubi addu'a da ya mace ce iyalin ki iyali na ne kaga manufar shine rike sai ce da su kawai ko daga nan kalar ta ce ainihin wato daga nan faqad sallamtu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga nan na sallama ma manzo sallallahu alaihi wasallam fatazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure ta fa qala ummu salama ba'du abdalani Allah bi abi salama ta khairan minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan tace haƙiƙa Allah ya canza man da Abu Salma wanda ya fi abu salma alkhairi shine rasulullahi sallallahu wannan ne ya jawo mana karanto dogon hadisi shine magana cewa duk wanda wata musiba ta same shi yayi istirja'i yace Allah ka bani lada akan wannan abu da na gamu da shi na bala'i sannan kuma kamar man da wanda ya fi shi to Allah zai mayar masa sai ga ummu salama Allah ya mayar mata da manzo sallallahu alaihi wasallam kuna ganewa da kyau kamar yadda hadisin muslim shi ma mai kama da wannan yake wancan hadisin da muka karanto ruwa imamu ahmad ne yake cewa wato annaha qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin tusibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan ha? إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قال فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم kun ga duk ƙarin bayani akan waccan ruwa ɗin sai abinda mijinta ya gaya mata bisa imaninta da Allah kuma sai Allah ya canza mata wata rana manzo sallallahu alaihi yana zaune tare da uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yarda sai iska ta taso sai ta hura fitilarsa kun san fitilarsa ba irin wannan bace fitila ce a ci balbal muke ce mata da jango wacce ake sa mata mai a sa lagwani kaga iska ta taso tana kada za ta bushe ta irin wannan fitila na ke karatu da yake yana zaune sai iska ta bushe masa sai ainihin a daidai lokacin sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai aisha ta kalle ta ce har ma wannan har fitila sai ce ai ba wani abu kullu ma a sa al-mu'min ba huwa musibatun ai duk abin da ya muna nama mumini rai shine musiba ba wa duk abin da ah, yanzu nan muna karatu ne zaka ɗauke wutar nan ranka zai baci daɗi za ka ji to sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah zai ba ta ladan wannan istirja'i din kuma Allah zai mayan mata da abin da yafi na wannan abu da karasa wannan shine ainihin wato abin da ake bukata ga mumini ba musiba ta same ka ba kai taraki kana ihu kana faɗin magana kuma da bata dace ba an gane da kyau to wannan shine abin da ake bukata ai haƙuri sannan ai istirja'i sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim masu irin wannan sune suna da salawatun min rabbihim ko ne ne salawatun min rabbihim malamai suka ce me ake nufi da salati ubangijinsu suna da salati daga ubangijin su, ko ai haka aka faɗi malamai sun yi fassara iri daban-daban dangane da salatin ubangiji ko kuma abin da dangane da abin da ubangiji zai masu wato ainihin aka ce kamar anan yake cewa shi ibn kasir da ya ce salawatu min rabbihim shine wato ainihin sana'u min allahi alaihim wa rahma za su sami yabo daga ubangijinsu to shi ko yaban Allah kullum shi ne ya daɗa daga maka daraja ya ambace ka wurin mala'iku maɗaukaka da ke tattare da shi sannan ya ɗaga daraja ka in aljanna ce ya ƙara maka mai daraja idan lada ne ya ƙara baka mai gwaɗi to ne sakamakon wanda duk suka istirja'i cewa suna da salati ma'ana suna da wata daraja ta musamman da Allah zai ba su sannan bayan nan kuma wa rahma da jin kai da zai masu wa ulaika humul muhtadun sannan kuma su su ne masu shirwa wani da yake bayani ya ce wato wannan ta goma shi kenan abubuwa uku za a ba mutum ka sami mai Allah ya ɗaga ka abubuwan can da za ka yi ka sami damuwa kai haƙuri kai istirja'i ka sami mai Allah ya ɗaga darajarka ka sami yabo daga Allah sannan bayan Allah ya maka rahama sannan kuma kana cikin wanda ake kirga su shi da yi to shi yasa ka ga abin kamar mai sauki ne to sai fa abin ya samu na musiba wani da an mai rashi ya ringa raki ya dinga faɗin abubuwa wanda ba su dace ba to wannan fadi ya rasa abin da aka faɗi a nan wata mata ɗanta ya rasu sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ta tana kuka ya ce ki haƙuri sai ta ce ta fi ka bani wuri ba ka san abin da ya same ni ba annabi ya gaban kyale ta sai da ya tafi sannan aka ba ta labari kin san waye shine sallallahu alaihi wasallam shine rasulullah sannan dan nan ta garzayo gida ta same shi take cewa na yi hakuri ya rasulullah ya ce ai a inda su da matul ula haƙurin da ake ba mutum ya hakura a bashi lada shine wanda aka bashi ya hakura nan take inda sadamatul ula sadda abin ke bugunka damuwa yake dakan maka zuciya ka rasa mata ka tuna yadda kuke tare ka tuna mahaifi girmansa da abin da ya maka na hidimar rayuwarka ko mahaifiya ko ɗanka ko waye kana rasa shi ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan take ba a ka hau kuka wayo kaza kaza to shine fa zaka sami ladan haƙurin rashin ka ko wani ya mata abu mara daɗi aka ce ka haƙura ka ce na haƙura nan take to shi ne nan ne za a baka lada amma sai da kuma ka ga uwar bari hmm? to yanzu wanda ya rasa mahaifi da waye to in baka haƙura baya za ka zai dawo to haka abubuwa na ibtila'i da Allah ke jarabtar bawa wato in aka jarabce ka da abu aka ce ga abin da za ka fi a baka lada wato wani abu ne fa daga ubangiji kawai rahama ce ta shi kamar da ya faɗa mana anan ko yanzu ka rasa mahaifi to idan baka haƙuran baya za ka yi amma sai aka ce ka haƙura za a baka lada wata dukiyar ka ce kai hasara dama sunna ce ta Allah wata ran ka samu wata ran ka rasa to sai yau ka samu gobe ka samu jibi kuma ka rasa sunna ce ta Allah haka abin yake sai aka ce ka haƙura sai ka ce na haƙura da wannan rashin da wannan hasarar sai Allah ya ba ka lada ya mai da mafi alkhairi to in baka hakura ba fa ka riga ka rasa ya zaka dawa zaki to shi yasa mu fahimci fikihun wannan ayar ɗan uwa da kyau musamman yanayi da muke ciki kullum na damuwa da abubuwa na bakin ciki iri-iri musamman abin da aka lissafo mana ɗin nan na kasun minal amwali bayan muna cikin shi ba muna cikin shi ta waye dukiya da abin da ake samu ba a samu a matakin gwamnati a matakin ɗaiɗaiku a matakin waye to sai mu ta haƙuri raki da ruki da kururuwa ba shine zai magance mana ba sai mu koma ga Allah kila laifukan mu ne suka jawo abin ko kuma a kawai Allah ne zai jarabta mu ya ga za mu haƙura ko ba za mu haƙura ba Allah yana iya saukar da abin haka kawai babu laifin komai kamar yadda na gaya mana ya jarabci wanda suka bi mu annabawa da manzanni kuma suka hakura shi ya mu ma abin da za kenan sai Allah ya ba mu lada duk abin da aka jarabce mu da shi na ababancin da aka lissafo da ma wasu su wanda ba a lissafa ba to mu zama masu haƙuri don mu ci daraja mu ci gajiyar rayuwa magabata suna cewa da haƙuri ake cin gajiyar rayuwa ko abin da yau matasa ba su fahimta kenan matashi ya gama karatu yana neman aiki ya zo ya kuka ka ce ya haƙuri a ta addu'a sai ga kamar baka ce maka mashi ba ai haƙuri a ta'addu'a ana fita ana nema ana lalubawa to za ka mai sama da wannan haƙurin ya yi yana nan yana addu'a yana wata ran sai kaji an sami aiki. ko mata ce ta rasa mijin aure tana addu'a ita ta yi sai ta ga kamar wai an ki karɓa addu'a ta ta a'a taitai ko lokaci ne yana nan lokacin da Allah ya amsa addu'a sai ka ga mijin wataƙila sadda take son auren da wani ya zo ya aure ta kila bala'i za ta auka ci ko ba haka bane to duka haka rayuwa take yan uwa wannan hakuri da yake umarta da shi a waɗannan abubuwa babban jigo ne na rayuwa kuma mu fahimce shi mai aiki da shi da Allah ya ce inna safa wal من min الله hmm. faman hajjal البيت aw ثمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ويطوف بهما فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم نعم كما لمن تفسيري سكيتشوا daga wannan aya da muka gama karantawa kusan mun ji bayanai ne daban-daban wanda aka yi ta yi akan bayani na abin da ya shafi su yahudawa a can baya da abubuwa da aka yi masu ko kuma da yake cewa bayan nan sannan za a fara mana bayani ne na sha'irin dinin islami ɗin wuraren ibada na wannan addinin namu na musulunci wanda yake addini mai kyau mai kake alladhi kana lahu aslun bi dini ibrahim wa isma'il addinin da manzo sallallahu aka aiko shi da shi yana da tushe da asali daga addinin da aka saukan ma annabi ibrahim da isma'il allazaini arahumallahu manasikahuma wanda su ne Allah ya nuna masu wuraren ibada ta Ubangiji wuraren da za a je a aikin hajji a umra kenan sannan wa qama ha wa baharal baiti na wal akifin na ruk'a'is sujud su ne suka tayar da wannan Ka'aba din aka ga tushen shi suka fitar da shi kuma suka tsarkake wurin domin masu dawafi da masu yin itikafi da masu yin masalla sun mata'aqaba dahara bayan nan tafiya na tafiya wato har kuma wato an fa gayyara din wa dakhalat alwathaniya fi sha'irihi bayan da can lokacin addinin annabi Ibrahim tsab yake annabi Isma'il duk zamanin sa komai ana yi tsab addinin da Allah ya saukar ko to tafiya na tafiya kuma sai aka shigar da bautar gumaka da soye-soyen zukata da abubuwa na al'ada a cikin addini na wanda suke cewa addini ibrahim din hatta hatta la yurafu al min al waye gari ba iya tantance ƙarya da gaskiya an cakuɗa addini kamar kun san addini kafin yanzu mu kan manan Najeriya Allah ya saka mu irin su wakar gumi da alkhairi wallahi hidimar da suke mu addini a ƙasar nan ba kaɗan ba ce an kai wani lokacin da gargajiya da al'adu da aka saka cikin addini ba ka iya tantance me musulunci me al'ada ko abubuwa da yawa ake ana ganin al'ada ana ganin addini ne kuma ba addini bane al'ada ce gargajiya ce wani abin ma maguzanci ne da suka zo suka yi ta wa'azi na sunna suka dawo da mutane yayi wannan tafsiri yake cewa raddul Azhar, ila ma'anil qur'an mai da kwakwale da hankali da fahimta zuwa ga ma'anonin alqur'ani cin yadda ake tafsiri shine irin tafsirin turmi din nan wa'azin turmi malami yanzu zai zauna a kamar turmi a aje mai ya ta kawo kisoshi ana cewa Allahu akbar Allahu akbar ana gyada kai ayi a gama ka ce wai wa'azin me koyar ina fikihun tafsirin me aka fahimta babu a kissoshi ne na ban tsoro da firgici zai ta faɗi sai inganta ba su inganta ba oho sai mata masu koya mata ibada a gidaje karatun mai kwanciyar tsakar ɗaki mai waye waye karatun tsarki duk haka fa aka tashi fa a ƙasar nan fa macen aka je zo aurenta ranar da za a ya budurwa tsakar gida za a zo a kewaye a mata wanka tsirara bai karti kuma suna kallo da mata waiwai wanka ake mata wankan abin nan kai ta ɗaki ba haka ake ce ba ne Mun da riski na abin kaɗan ka tambayi irin su abin nan wallahi mun taɓa zuwa kallo yarinya aka zo sindir aka tuɗe ta bunduwa sai wai za a mata to yanzu dan Allah ba gashi yanzu ko mamaki kuke wannan al'ada duk an wa'azi an kauda ita abubuwa na gargajiya aka shigo da su cikin addini mata a ce za a tafi kai gara dan abu kane fa ba ka ba kai ga mata sama da talatin sun jera da an fitar da kayan waje kowa duniya na gani wai wai za a tafi a kai duk wannan abubuwan yanzu duk ba inda yana su ba al'ada gargajiya mala aka shigo da su cikin addini sannan kuma aka zo ɗari kunnan malam aka mako su cikin addini su ma in baka wannan ɗarikar tana wancan, in baka wancan, har ma ci suke in baka da shehi wai shaidan ne ka shehi fa na ɗarika ba shehi mai koya maka sarki da alwala da sallah ba a'a shehi da zai kake riƙon muridin da ya baka na wannan ɗariƙa ɗin amma yau fa akwai matasan da yanzu in ka tsare shi ka ce wai ɗari ka, bai sani ba me ja wannan karatu amma ka ce ce suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam zai maka bayanin ta ya ake komai a hakam ya ake sallah ya ake hajji ya ake wa yau duk zaka ga matasa sun sani ta hanyar karantarwa to lokacin sai aka shigar da gargajiya da al'adu a cikin abubuwan da ake ganin kamar wai an gaje su ne daga annabi ibrahim alaihi salam ana ganewa da kyau wato falabud da idan min isbati ma huwa sabitun sannan wato wa izalatul to in ko haka ne ba makawa a tabbatar da abin da yake tabbatacce addini ne kuma a gusar da abin da yake ƙarya ne saboda haka wai ja'alu zalika asasan wa yubna alaihi a sa wanda yake asali addinin a bar shi don a gina addinin da zai zo nan baya a kan shi wanda yake ko ba haka ba a rushe shi to shine daga nan shine wannan ayar inna safa wal marwata min sha'irillah lallai safa dutsen nan na safa da za a hau a yi sa'ayi wal marwa a gangara a tafi marwa ɗin ita ma a je a dawo min sha'irillah yana daga cikin wuraren ibada na ubangiji wanda Allah ya ayyana cewa in ka je kai wannan kai kawo ɗin ka tafi can ka dawo to kayi ibada kuma za a baka lada a umurarka ne ko a aikin hajjin ka suna cikin wuraren ibada saboda haka fa man hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah a wayar tamara ko ya je umara wala junaha alaihi an yatawafa bihima babu laifi a gare shi ya kai kawo tsakanin su tsakanin safa da marwa kenan wa man a khairan wanda duk wani abu na tatawwi na nafila kenan wato na alkhairi fa inna Allah shakirun alim lalle Allah mai godiya ne a gare shi sannan kuma Allah masani ne game da abin da yake ya godiya Allah take gabawa shine zai ba shi lada in dai abin dan Allah kai Na duk wani taɗawu'i to lalle Allah zai baka lada wannan wato ainihin aya malamai sun bayani kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha wato ainihin cewa wata rana fassara wannan aya ɗin urwa sun san urwa ɗan ɗan zubairu ne ɗan uwa ne ga ita wato Aisha saboda ɗa ne nawa na 'yar uwarta asma shi ne shi wata ran zo sai ainihin wato yake cewa shi yana ga fassara ayan nan fa kamar fala junaha alaihi wato ainihin da Allah yake ko fala junaha alaihi an ya tawafa bihima babu laifi mutum in ya je aikin haji ko mura ya tawafi yayi sa'i mala kamar nafila ne mustahabbi shi ne ai la junaha kenan ko sai ta ce a a kash ai ba haka fassara take ba ya kai dan yar uwata ai ba haka tawilin ayar yake ba domin inda haka ne sai a ce fala junaha alaihi Allah ya tsawafa bihima sai a ƙara la kuna ganewa babu laifi a gare shi Allah ya tsawafa bihima cewa kar ya yi ba sai ya yi dawafi gare su ba shine kai kawo da ake tsakanin safa da marwa wato abinda take so ta ce ai rukuni ne shi sa yi tsakanin safa da marwa ko da nan aka ce fala junaha alaihi an ya tsawafa me yasa aka kamo kalmar junaha a nan babu laifi malaman tafsiri suka ce saboda da can lokacin jahiliya mutanen madina in za su taho su kawo ziyara ka'aba wurin da suke miƙatin su irin na gargajiya na can jahiliya wurin wani gunki ne ana kiran shi manata shi suke zuwa su yi shafe shi kuma su ɗauko niyya ta shigowa makka za su zo su yi sa'ayi kenan kun gane to haka suke yi to suka shigo makka din kuma in suka zo wajen zuwa sa'ayi nan ma akwai wasu gumakan da aka girki akan safa wani akan marwa to sai su rika kyaman yin wannan sa'ayi din su zo nan su je can saboda su suna ga kamar ba gumakan su ne na bauta ba kuna ganewa to shine sai aka nuna da aka aiko manzo da wannan musuluncin sannan da kuma aikin haji shi ma ibada ce sai aka kora wancan su laifin da suke ji su zo su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa to ko musulmi yanzu duk wanda ya je zai yi aikin haji ko umra ya sani inna safa wal marwa ta min sha'irillah safa da marwa da lokacin jahiliya su suke kyamar sa'ayi tsakaninsu a gargajiyarsu da maguzancinsu to ko yanzu ku je ku yi suna cikin wuraren ibada naku kar ku damu da wancan kuduri na mushrikai kun gane da kyau wa man hajjal baita aw yatamara alhajj shine alqasd kenan wanda ya nufi ɗakin nan na Allah aw yatamara ko kuma ya tafi ziyara domin timar shine wato ziyara kenan wanda ya kai ziyara wannan wuri wato ainihin Ka'aba da kuma Safa da Marwa fala junaha alaihi an tawafa bihima babu laifi yayi je yayi sa'ayi tsakanin su wa domin yana cikin ibada rukuni ne na aikin haji rukuni ne na umara an gane da kyau wa man taqawwa khairan duk wanda ya wani abu na taqawwi malaman suka ce taqawwi anan me ake nufi ka gama aikin haji ka zo kuma ka rika tawafi na nafila shi ake nufi da taqawwa ko ko a ka je ka sauke hajjin ka ta farilla ka rika samun lokacin Allah ma kana zuwa kana karawa kuna ganewa ko ko a ta ɗau'i duk wani ma aiki na alkhairi ba sai wannan ba shine Allah ya ce wa man ta a khairan duk wanda ya wani abu na ta na lada na nafila fa inna Allah Shakir, Allah mai godiya ne zai ba shi lada na wannan taɗawu'in da yayi an gane da kyau kuma alimun masani ne game da duk abin da kai na wani abu na ƙari malaman tasiri sun kawo fasara nan duk guda uku amma an haka dube su wato ainihin an jingina su kuma ga alhassan basari cewa shi ya kawo nan fasara din wancan ake nufi ko wancan ta in nan shine ka gama aikin haji kai ta ɗawafi, ko ko a'a ana nufin a'a kayi hajji ka dawo ka sami lokaci ka koma umarar kayi da hali ka koma ko kuwa a duk wani abu na taɗau'i na alkhairi duk ma inda kake kai Allah ya sani kuma zai baka lada kowane zai iya ɗauka ma'anonin Allah ya mu gani domin wata ayar Allah cewa yake wato ainihin Allah yana cewa la yadlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima cikin suratul nisa'i Allah yake cewa wato baya zalunta daidai da kwaye zarra mithqala dharratin duk abin da kai na alkhairi komai kankanta shi Allah zai kanka maka abin da ake bukata ka kyautata niyya dan Allah in kai ko dan wani in dan wani kai to Allah mawadaci ne ko Allah shine wato aghna shuraka an shirk man asharaka ma'i ghairi fa innan ko eh fa innahu taraktuhu wa shirkuhu aw kama qala duk wanda ya hada ni da wani a cikin abin da ni kadai ake ma ya hada ni da wani to ni mawadaci ne ga barin abin da ya hada ni da shi sannan ya je can wanda ya hada ni da shi shi ya ba shi lada Allah ya tsare mana aikin da yake ba dan Allah ba sai Allah wato yake cewa wa in taku hasana in ko duk abin da kai ta zama kyakkyawa ce yudha'ifa Allah zai kata ta yi aiki kaɗan kana rainawa yau azumin nan ka ɗauki da biyu ka ba wani ya buɗe baki kana raina sai Allah ya ka lada ya baka Ko ba haka bane ka ba shi ruwa ya sha balle a ce ka bashi abinci balle a ce ka mashi sutura balle dai abubuwa na alkhairi ta tsawo ga sanan da yawa na lada wanda za ka sami yarda Allah kuma Allah ya lullunka su wa yutimin ladul hajaral azima kuma ya bashi lada daga wurin sa mai girma Allah ka ba mu lada mai Allah ya ce إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس نعم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون نعم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم نعم can in ba ku manta ba wancan aya da muka gama da baya mun bayani cewa lokacin da annabi isma'ila mahaifinsa annabi ibrahim ya kawo shi ya aje a kwarin makka wurin kaba mahaifiyar ta tafi tana ta neman ruwa ta hau safa ta gangara tafi marwa ko ibn kasir ya sake maimaita shi anan cewa shi ma daga nan abin ya zama asalin wato Awafi ko sa'ayi awafi na sa'ayi ai an san ta haunan ne ta sauka ta gangara har ma kwari din akwai kwari da za ta fanfala da gudu wanda har yanzu yana nan wurin duk da ba kwarin an cike shi an lailaye shi amma har yau sunna ne in ka zo ka famfala da gudu iya gudun ka. an gane da kyau to haka nan kuma ita safa din ne nan yadda aka fara Allah ya fara faɗin ta inna safa wal marwata min sha'irillah haka nan ya inganta cikin hadisi da annabi ya je zai yi sa'ayi ya ce abda'u bima bada Allah bi zan fara da abin da Allah ya fara da shi sai annabi aka ga ya hau kan safa ya hau ta ba marwa ya fara hawa ba wannan kinan ya zama sunna saboda haka annabi kuma gashi amma ayar ita Allah wato safa ne aka fara fadi ai an gane da kyau wannan yana cikin abubuwa da suke sannan kuma wato ainihin sa'ayi annabi da ya wato yake cewa is fa inna allaha kataba alaikum sa'a ko yi sa'ayi Allah ya wajabta muku yin sa'ayi wanda yake daɗa nuna cewa sa'ayi rukuni ne wato babbar ibada ce cikin ayyukan hajji ko kuma umra an gane wa Allah ke ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum lainun lallai waɗannan waɗanda ya tumuna ma an zalla suke ɓoye abin da muka saukar bayyana ki na hujjoji da dalilai wal huda da shirya suke ɓoye shi min da ma bayyana hulin nas bayan mun riga mun yi bayanin sa ga mutane fil kitabi a cikin littafi ulaika yal'anuhum Allah lallai ire-iren waɗannan Allah ya la'ance su wa yal'anuhum la'inun masu la'anta ma duka sun la'ance su illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara bannan da suka ta baya na ɓoyewar suka fito suka ainihin gyara wa bayyanu suka yi bayanin abin da suka ɓoye in fa ulaika tuba alaihim irin waɗannan wato ainihin zan karɓi tubansu zan gafarta masu wa ana tawwabur rahim lalle ni mai yawan karɓan tuban mai tuba ne ko mai yawan jin kai ne inji Allah ya ɗan uwa wannan aya malamai sun ta bayani a kanta wato dangane da yaya me sababin saukarta yahudawa ne ake magana a kansu kamar yadda abul ya ce nazarar fi ahalin kitabi كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم آه، يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهوت والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء wa yal'anuhum Allah wa la'inun ibn kasir ya kawo magana abul aliya yace ta sauka ne akan ahlul kitabi su ne suka boye siffofin manzo sallallahu alaihi wasallam wato wanda Allah ya faɗi cikin littattafansa cikin attaura cikin injila duk Allah ya bayanin ga siffofin manzo amma da suka zo su sun sani suka boye su shine Allah yake ba da labari a nan ya tsine masu ba shi ba ma Allah shi a a har ma dukkan masu tsinuwa sun tsine masu kuna ganewa da kyau eh sun ma akbara annahum yal'anuhum kulla shay har ana ganewa eh akan aikin su na wannan to duk masu tsinuwa suna tsine masu yake cewa kamar yadda malami shi ma wanda ke bayanin gaskiya shi ma wato ake nema masa gafara komai ke nema masa gafara hatta titi a cikin ruwa hatta tsuntsu a cikin sararin iska yana nema ma malamin da ke faɗin gaskiya gafara to safanin wa su malamai na yahudawa kenan su kam sai dai la'anta daga Allah da la'anta masu la'anta Allah ya tsare mu wannan kenan su ne abin ya sauka a kansu amma malamai suna cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususin sabab abin la'akari kullum wato lafazi gamewar lafazin ba wai ka kalli a kan wa aya ta sauka ba yanzu su ahlul kitabi su suka ɓoye sifofin manzo suka ki bayani su nuna dan sansani, kasu yadda su ce sun san su ya zama wajibi su imani da manzo suka ɓoye ko ba gaskiya bace sun santa suka kangare suka ki bayanin ta to wannan su abin ya sauka a kansa amma har yau har gobe duk wanda ya san gaskiya ya ƙi bayanin gaskiya ɗin to lallai ainihin zai shiga cikin ƙarƙashin wannan aya ɗin shi na ta bi umumin labzi, labi bi saba ba za ka ce a kansu ne kai yanzu ka san gaskiya ka ɓoye saboda wani abu in ka faɗi gaskiyar zai taɓa wani abu na samun ka na duniyarka ko wasu ne sun yi laifin sun ma a in ka faɗi kana ga kila zai sababa abin da ake baka na zakka a hana ka a ɗan umarar da ake baka ka je a hana ka zuwa wannan umara ɗin a ɗan abin da ake maka na ihsani da waye duka in ka faɗi masu makan za su rena dan kila abin da za ka faɗi ɗin ya shafe su kuma malamai suka ce har yau aya tana nan tana aiki sannan kuma wato ainihin ibn kasir ya kawo hadisin abin huraira karkashin fassara wannan aya yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyama bil jamin min duk wanda wato aka tambaye shi game da wani ilimi da ya sani na addini na hukunce hukunce na shari'a ya ɓoye ilimin ya ƙi bayanin gaskiya to za a yi mai linza wato za a yi mai me linzami yake cewa ko uljima daga nan wato ɗanin ba ya samo linzami za a yi mai linzami wato na wuta gobe kiyama sakamakon ƙin bayanin gaskiya ne yi gobe kiyama abinda za a yi mai kenan a cikin wannan ingantaccen hadisi na abi farera saboda haka malamai suka ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min na wal huda aya ce da ta sauka kan yahuda ma har yau tana aiki shi yasa wajibi dole ne a bayanin gaskiya a wani wuri abu huraira kun san shi yafi kowa sanin tare hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba dan wannan hadisin ba da wannan ayar da gaba ɗaya da da abin da ya ji wurin annabi da bai ba da labarin shi ba saboda tsoro da yake kai ya faɗi wani abu wanda ba gaske ne ba haka yake ba daga manzo kai ma annabi ƙarya saboda hadisin da ke cewa ko man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqaduhu minan na. duk wanda ya man ƙarya da gangan ya nemi wurin zaman sa gidan wuta Abu Huraira tsoron yace da nake ji banda kuma a gefe an ce wanda ya san wani ilimi ya koyo shi bai faɗi ba za a yi mai linzami sannan ga wannan ayar waɗannan da suke koya abin da suka sani na gaskiya gashi la'anta da za su game daga wurin ubangiji za su game da ita da ma dukkan masu la'anta ya ce banda haka da na ɓoye da ban faɗi ba to ya yan uwa har yau haka ne a matsayin ka na ɗalibin ilimi wajibi ka faɗa ma mutane gaskiya kar ka kalli za su yadda ko ba za su yadda za su soka ko ba za su soka ba A wanda suke cewa karatun nan a riƙa kallon wanda ake masa eh haka ne abin da ake nufi da ka kalli waɗanda kake makaratu fahimtar su da gwargwadon fahimtar su shi ake nufi ba wai ka kalle su za su yadda da karatun su ji daɗi ko ba za su ji ba fatawa ce aka yi maka a'a kana kallon wanda ya maka yadda zai ji daɗi ba shi ake nufi ba abin da ake nufi yau kana wa'azi a nan masallacin sahaba wanda suke gaba da kai ɗaliban ilimi ne sun san wani abu na matakin ilimi yadda za ka musu magana ina jin ba daidai ne za ka tafi wani kawai ka zauna ke tafsiri ba haka wanda suke gaban ka jahilai ne fahimtar su abubuwan da za ka faɗi wannan ka faɗa waɗancan wannan ake nufi da matakin karatu mata da suke gaban ka irin fahimtar su daban yara ƙanana hatta a mataki yau irin na ilimi na zamani yaro dan naziri abin da ake mai ba shi ake koya dan firamare ba dan firamare ba shi ake koya ma dan sakandare ba haka na ɗan university wannan ake ce nufi da cewa ka rika kallon gwargwadon fahimtar mutane ana kafa hadisi da maganar Ali na Abi amma ba ana nufin yau ka zo kai man fatawa sai in kalle ka da bukatar ka fatawan nan magana ce ta ka a cin riba kake yi kasuwanci kake na hauma hauma ka zo kai man fatawa amma abin da za zaka yayi bo in ne maka fatawa ta yadda ran kake so zaka san man Sai maka yadda ran kake so ai riba kaza kaza yanzu abuwa sun rabu kashi kaza ai kaza yanzu yanayin zamani ya za a iya guje ma abubuwan nan sun zama larura da yan gama kalmasai kalmasai shikenan kokarin kai kuma sai ka tafi ka ce ai malama ya man fatawa ai zai larurori abubuwa shikenan da haka kawo wasu abin da kawo wasu sai ka dan kawo wani percentage ka ba to gudun karka hana ni sai maka fatawa daidai son zuciyarka to wallahi yana karkashin ayana. wajibi a gaya maka gaskiya dama ba wanda ya ce wanda zai maka fatawa za ka yi mai ne don ya baka wani abu ko don ya hana ka duk mai karantarwa in ajiri illa alalla ladan ka ba shi hannun kowa sai wurin Allah shi yasa Allah ji kan malam yake cewa malamai masu karantarwa su nemi sana'ai ka nemi abin da za ka rika cin abinci ko bai isa ka ana san maka ya fi a zauna a sauraro kake wanda kake masu wa'azi su rika san maka yadda ka faɗa musu mara daɗi su hana ka idan a gidansu kake zaune su kore ka daga gidan in haya suke biya maka su daina biya maka in su suke biya maka kuɗin karatun yaya su daina wannan ba daidai ba ne shi sa ka nemi sana'a yi magabata kana karanta su malamai su gabata wani za ka ji an ce tele ne wani za ka ji an ce kafinta ne wani za ka ji an ce duk sunaye iri-iri suna ɗan sana'a ba sana'a da za su zama cikakkun 'yan kasuwa su shagalci ba sana'a da za su rage masu larura rayuwarsu domin ko yanzu sai ka zauna ka ce a fatawa za a rika maka daidai son zuciyar mutane har ma a rika ganin wannan in shine burgewa Allah ya sa mu gane bayan nan suna da haɗarin gaske ne kuma na ma anzalna min albayyinat waɗannan da suke ɓoye wato abinda muka saukan na hujjoji da dalilai wato wal da shari'a min ba'adi ma bayyana lin nas bil kitabi ba mun riga mun yi bayanin wannan wato hujja da dalili din ga mutane a cikin littafi shine sifofin manzo sallallahu ko abin da suke kama da su Allah ya ce ulaika yal'anuhum Allah balle irin waɗannan da anta Allah ta tabbata kan kansu wa yal'anuhum la'inun masu la'anta ma suna la'anta su illal na tabu wa aslahu ku dubi abubuwa guda uku aka lissafo sai wanda suka tuba a daina abin da ake na ɓoye gaskiya kenan wa aslahu a gyara ɓannar da aka ta baya a fito wa bayyanu kuma suka kai bayani mun ɗora mutane kan ɓata kan bida'a abinda ba daidai ba to sai a fito a ce abin nan fada da muka faɗi ba daidai ba akwai wasu da duk sun yi wannan da sun ja mutane kan halaka sai ga Allah ya gane da su su dawo kuma su yi ta wani bawan Allah da yake ya shiga kiristanci ya taɓa na har ya zama babba Allah ya gane da shi ya zo yana kuka yana ci abin da ke damuna tunawa fannan da ne shi yasa ya saka kanshi kuma cikin masu wa'azi yanzu na musulmi yana kokari ya warware duk abin da ya na ba to kaga wannan su ne haka nan ka shuka mutane kan bid'a tsawon shekaru shekara ashirin talatin Allah ya gane da kai zuwa wallahi ka koma kai tauraron nan bid'a shine sai kai wannan kai bayani kai warware abubuwan ka gyara ɓannar da kai sannan sai Allah ya ce fa ulai ka atubu alaihim irin waɗannan su kan na kan karɓi tubansu sai Allah ya gafarta masu wa'anar ana tawwabur rahim Allah ni mai yawan karɓan tuba ne ko mai yawan jin kai sifofi ne na Allah kuma sunayen sa ne sunan shi a tawabu kuma sunan shi ar-rahim a da samu da nan إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نعم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نعم الله مدعوك كيرسي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار lallai waɗannan da suka kafirta wa matu kuma suka mutu wahum kuffarun suna kafircin ba magana tuba kenan sun mutu cikin kafircin su sai Allah ya ce ulaika alaihim la'natullah lallai waɗannan la'anta Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati da la'antar mala'iku wan nasu ajma'in da la'antar mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansu khalidi na fiha su masu dawwama ne a cikin ita da wato la'antar ko kuma masu dawwama ne a cikin wuta la yukaffafa anhumul azabu ba za a sassauta masu azaba ba wala hum yunzarun ba kuma za a saurara musu ba ko kaɗan Allah ya tsare mu mun ga kafirci ba musiba irin kafirci arara Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kufa kinan da wato innal ladina kafaru sun kafirta amma kuma sun tuba shikenan ba babban laifi a ban kasa sama da kafirci da shirka amma kuma ko su bawaye ya tuba Allah shine al-ghafur shine ar-rahim shine at-tawwab sai ya karbi tuban ya gafarta shi kenan har ma a ce ma al-islamu yajibu ma qabla musulunci yana share da abin da ake kafinsa. sa yau kafiran nan da muke da su na kasan nan tamu da Allah zai sa su gane gaskiya su dawo mu tafi tare mu zama dukkan wannan musulunci shi kenan duk kafircin nan da suke da shan giya da mana sharri da tsiyataku da waye da Allah sai ya shafe masu to amma fa duk wanda ya da ya mutu yana kafircin nan bai tuba ba da na nan gida najeriya da na arewacin najeriya da na kudanci da na afirka da na duniya duk wanda ya mutu yana kafircin nan Muna ganewa domin allah ya ce wa matuwahun kufar suka mutu suna kafirci allah ya ce wa laika alaihim la'anatullah la'anta allah ta tabbata kan su da ta mala'iku da ta mutane gaba daya to yanzu wannan aya tana nuna kenan duk kafiri a iya la'anta sa a iya tsine masa tunda Allah ya tsine masa mala'iku sun tsine masa domin la'anta shine ibtiaduhu an rahma Allah ya nisanta da shi daga rahama ya tsine ya minna ya tsine masa kenan mala'iku su ma su ta ƙara tsine masa haka nan su ma mutane to ya halatta kenan kaga kafiri ka ce Allah ya tsine ma ko kuma kafiri ka ce Allah ya tsine masu kuma malaman sun ta bayanin ibnu kasir ya kawo magana cewa idan umumi ne gaba daya a babin da za a iya la'anta su ana la'anta su kafirai kenan ko makiya Allah ko kafirai kafirai makiya Allah ai ana faɗin wannan amma mu ayyani ka dubi wani ka kama shi kamar yanzu Obama ka ce Allah ya tsine mashi malam suka ce kai kuskure domin Obama na nan da rai baka sani ta yakan ya mutu da musulunta to kaga kuma za a kama ka da laifi kenan dan yana nan yanzu baka san me Allah zai ba akan shi zuwa gobe ko bai kamata ka kama wani kafiri ka tsine mashi ba manzo sallallahu alaihi aka yi hijira aka taho Madina wasu kafirai gumagumai da suke ta'azabtar da musulmi a garin makka annabi ya rika kama sunansu ɗaya baya ɗaya yana tsine masu a cikin sa aka saukar da aya aka hana shi aka hana shi wannan tsinuwa din saboda me ainihin komai hannun Allah yake inda kafiri na na mirginawa da ran shi to karka tsine mashi sai addu'a Allah ya shirye shi amma idan taron su ne na gaba daya makiya Allah azzalumai masu cutar da musulmi Allah ya la'ance su wannan babu laifi malamai suka ce babu laifi to haka nan fasiki fa ka iya tsine masa shi ma mai shan giya mai zina malamai suka ce a'a ai ba za ka in dai har kafiri ba da ka tsine mashi ba shi ma ba za ka tsine masa ba amma ayyuka irin wannan ka ce masu irin aiki kaza ko fasikai kenan ko Allah ya shirye su sai kai musu addu'a kenan amma ba za ka tsine masu ba saboda ne amma aikin da ake shi aikin ka tsine mu aikin shan giya Allah wadare da shan giya Allah wadare da aikin zina wannan duka ya halarta ta faɗi wannan kamar da malaman fiqh suka ce Allah ya ce khalidina fiha masu dawwama ne a cikin ta la yukaffafu anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba ba duk kafirin da ya mutu yana kafirci duk mushrikin da ya mutu yana shirka ya shiga wuta ba magana sassauci sai dai ƙari kamar yadda wasu ayoyi suka kawo ba mu da lokacin karanta su wala wa kun wala hum yunzarun ko ba za a saurara musu ba sauraro na a ce a kan kalle su a ji karar su a ji waye din su duk babu wannan ko kadan Allah ya tsare mu da kafirci shi ya sa mu gode ma Allah Allah ya yi mu musulmi mu ta addu'a Allahumma sabbit aqdamana ala al-islam ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika da ga nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure Allah ya gafarta to abubuwan na rigar ci cewa kara tunatar da ku yau ne muka yi alkawarin neman taimakon na na biyu za a kara saboda jiya wannan kila ba su zo da abin da aka yi mana taimakon ba ko kuma sun bayar kuma za su kara saboda aka talibai sai a kiwaya wanda abin ya shafa su karɓo taimako na sayan kayan aiki kayan ɗaukan wannan karatu domin wanda ba su sami zuwa wasu masu amfana Allah ya bada ikon taimakawa Allah ya sa ni zani afuwa da akwai shan ɗalibai akwai bawan Allah da ya kawo ashirin yanzu yake gaya man kafin a fara karatu Allah ya sa abin zari a ina ga an sami dubu ba talatin da abin an sami hamsin kilin zuko domin da muke neman ne yi takwas da wani abu Allah ya bada lada Allah ya kawo wanda zai siya mara wannan kayayyaki da baki da ah, Assalamu alaikum warahmatullahi malam mai tambaya yake cewa ga ɗalibi da yake karatun a duba da idan za a karanta suratul tauba ba a fara da bismillah malam to ina cikin karantawa na tsaya wa yin wani abu to malam na dawo ya ya kamata ne a ita tauba ki nan to alhamdulillah wasu salatu wasu salamu a yin Surar tauba farkon ta ne ba za ka yi bismillah amma in kana cikin ta ka tsaya sannan ka zo za ka dora za ka yi bismillah ka ci gaba abin da malamai suka rubuta ke wani wani yake cewa yana so malami masa ƙarin bayani dangane da mashi'ar Allah da kuma mashi'ar mutum to mashi'a ne abin da Allah yake so da kuma abin da mutum yake so Allah yana da mashi'a shi akwai mashi'a shari'a akwai mashi'a kauniya kai ma dan adam kana da taka mashi'a din to a mashi'ar ubangiji ne abin da Allah ya so shi yake faruwa wanda bai so ya faruwa wannan mashi'a shi kauniya kenan kun gane da kyau a shar'iyya ya so kai yanzu musulmi kai sallah kai azumi kai zakka sannan kuma yayan adam da ya aiko mu da ya aiko mai da manzo duka ya so duka mu musulunci kuna ganewa mashi'a shar'i'a kenan amma karkashin ta akwai mashi'a kauniya wanda tun fil azar kuma tun eh, wato ya rubuta ba zai zama musulmi ba zai zama ba muna ganewa da kyau amma kuma nan mashi'ar shari'a tana nan dukkan 'ya'yan adam wanda Allah ya aiko musu da manzo to an umarce su da su musulunci ina jin kila nan za ka gane bambancin mashi'ar shar'iyya da mashi'a kauniya kun gane da kyau to sai mu mu mashi'a din yanzu misali sai da kaso za ka zo karatun nan sannan ka zo ko haka ne ko haka to da kaso san ka ba zai iya aiwatuwa ba sai ya haɗu da san ubangiji mashi'ar ubangiji kai kana da mashi'ar ka yanzu da can wani ya gamu da kai a wani wurin ya ce malam yau manga ka zo karatu sai ka ce kai ma a karan kanka dama can baka yi zuwa ba kuma ka san ka zo dai amma sai ka farke ka ce yau Allah bai so ba shi yasa ban zo ba kuna wancan eh haka ne lallai Allah bai su ba amma kai ma tun farko ba ka so zuwa ba shi yasa ma ba ka niyya ba amma za ka iya cewa na so zuwa amma kuma Allah bai so ba shi yasa sai kaza da kaza ya faru kuna ganewa to mashi'a dan adam ba ta zartuwa sai ta haɗu da mashi'a ta ubangiji ka so ka zo karatu yau kuma sai ya haɗu da haka Allah ya so sai ya kaddara maka kazo da bai so ba ko kai ka so sai ka ga wani dalili ya gita da zai hana ka zuwa kuna ganewa da kyau to a bangaren abubuwa na shari'a ba a kafa hujja da mashi'a ta ubangiji a kiyansu Allah zai kama ka da laifi kun gane da kyau bangaren mashi'a ta shari'a kenan duk abin da Allah ya shar'anta mana mu yi wajibi ne ka yi su ko kana so kai ko ba ka so ba za ka kafa hujja da ka kiyan abin da ce Allah bai so ba kamar yanzu sallar la'asar da muka yi ka kiyan tan an tambaye ka ce Allah bai so ba shi yasa ban ba a'a Allah zai kona ka dan a mashi'a sa shari'a ya ce ka kai sallar la'asar ko gane da kyau magana ce mai nauyi mai nauyi mai girma bayanin mashi'a ta ubangiji da mashi'a ta ba da kudura ta ubangiji da kudura taka da iradar ta ubangiji da taka a bangaren tauhidi da ne mai faɗi suna nan cikin alaƙirki wasu iya na wato ilmi kimiyya ya yi bayani sharhi kuma yin sami ya kara wato yin sami ya kara bayani saboda kan kana son waraka can za ka koma ka kara fahimta sha Allah Allah ya samu da wani ke cewa yana so mana mai karin bayani bambancin tsakanin mu'tazila da kawari wannan ne kokari yi suka zuwa karatu tuka na aƙida ko hawarijawa su ne wanda suke da aƙida ta cewa duk wanda ya sako ya kafirta sako misali ka je ka sha giya kana musulmi baka halarta shan giya ba kai ne ka san haramun ce amma shaidan ya ka kana sha a wurin musulmi ne kai musulmi ne wurin ahalin sunna kai musulmi ne fasiki bai tsoron imani amma a wurin khariji sunanka kafiri kuma jinin kama ya halatta ya fashe ka kuna fahimta da kyau haka ran ta je kai zina duk abin da shi yasa suke nan za ku ga suna ta kashe musulmi hawarija tun da suka tsara yakin su da kisan su ba kan wanda yake sai akan musulmi tun zamanin alina bitani har yau har gobe aƙida su ke nan dan da nan za a da taka kuma a ɗan makami a tura maka wannan kawai jawa kenan mu'tazila su kuma su ne wanda suke kaddamar da hankali akan nassi mu'tazili kenan wanda shi hankali kullum ya nassi idan hankalin ya dace da nassi sai ya karfai idan hankalin sai ya saba ma nassi sai kawai sai ya tattake shi wannan su ne mu'tazilai wanda suke cewa su ko shi mai sako yana nan a wata manzila bai da manzila ta yi ba shi shi ba karfi ba shi ba musulmi ba in ka je kai aikin sako to kai ba kafiri ba kuma kai ba mumini ba to kai waye nan wai tana nan manzila bai da manzila ta yi wani wuri tsakankani kai ba nan ba kai ba can ba wannan su ne su ma kana son waraka da ka gane komai killa killa a ji a karanta littattafai na akida za ka sami cikakken bayani a yau gurgurta gurgurtan su tunda suna ci al'izaratu bin mu'taqadi kadi samaya haka malama aƙida suke cewa adilla akari ne akida ba wai sunan ba zamanin su kiransu jawa yanzu kuma suna nan da sunaye daban-daban na nan ƙasar ta kuya sunansu a haka nan mutazilawa can da ana kiran su mutazilawa zamanin magabatan su imamu ahmad suwaye to amma yanzu fa ana kiran su akalaniyun wanda su ne kawai su hankali suke amfani shi in ka zo ka faɗa na ga hankali na ya bai da bakwai sai ce a ba ka qur'ani ne aya ce ko a zuwa karanta maka su zuba annabi ya ce in kuda ya auka ma cikin abinci da ya shi ka tsame ka ci abincinka a kalani sai zai hankalin shi bai yadda ba annabi ne aka ce sha'a ya za ka saka kuma kuda ka daɗa jirgin shi sannan ka ci abincin ba zai yadda ba da shi to a kalani kenan suna nan ana da irin su wanda suke ɗaukar nasi suke gurgudar hankalin su in aya aka karanto mai zai auna ta ne da hankalin sa, in hankalin ya yi ya gane ya yi daidai da ya yarda babu kawai karyata ta zai ko bai biya maka karara ba shi bai yarda ba Allah ya sani mu da yawan waɗannan wannan ta saboda yanayin lokaci ko ya ce kana kana Allah ya saka da alkhairi da kuma a yau an sami dubu goma sha shida da ɗari bakwai da arba'in da biyar Allah ya saka da to Allah ya saka mu yamma da alkhairi Allah ya sa ni zani kuma in Allah ya sa ni ka san wani wanda yake da sha'awar aikin alkhairi da wannan sai ka tallata masa Allah ya ba da lada abin da muka ta daidai Allah ya samu a nisan abin da muka yi kuskure ko ne kuskure da ga wata rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma la manja wa la manja minka illa ilayka الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نسألك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه الايمان وحببه في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا جميعا من الراشدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين